الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau asabar 21 ga watan jumada saniya a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma biyu ga biyar shekara ta 2012 miladiya domin karatunmu na ƙarshe a wannan zargo na wannan daura da ake gabatarwa karo na muna roƙon Allah ta'ala ya mana gumdakatar Allah ta'ala ya amfanar da mu da dukkan abin da muka ji a cikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya cikin mizanin hasanatina Allah madaukakin sarki ya sakan kama ya sakan ka da alkhairi ga dukkan waɗanda suke taimaka da shawara da duk wani abin da ke amsa sunan taimako har a kawo zuwa yanzu da kuma waɗanda suke taimaka ma addinin musulunci a duk inda suke a faɗin duniya Allah ta'ala ya jikan a Sheikh Abu Ja'far al-imam al wanda ya rasu a shekara ta 321 sakamakon littafin shi muke karantawa wannan kuma shi ne karo na goma sha biyar a karatun mu na wannan littafin a darasin mu na jiya malam ya zayyana mana abin da ya shafi kabari har muka ce wannan shi ne matashiya kan abin da ya shafi imani da ranar lahira domin imani da ranar lahira shi ne rukuni na shida daga cikin rukuni na biyar cikin rukunin imani وأن وأبنا واليوم الآخر متى إمام دراتش القيامة كمان ديرو زو حديث جابر أبنا حديث ملائكة جبريل المشهور قال فأخبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر متى إيمان دراتش القيامة imani da rata shi alkiyama shi shike ne daga cikin shika-shikan imani shi ne malam yake baje shi a wannan littafin mai albarka ajiye mana bayani ta abin da ya shafi kabari domin kabari masauki ne na kan hanyar mutum ta zuwa lahira ba wai mutum ya mutu ya shiga kabari ko in ya mutu yana kabari shikenan ya isa zuwa lahira ba a'a kabari barzahu ne madakata ce barzakh shinge ne na kabar duniya da kai lahira ba lahirar lokaci guda ake isa isa Allah ta'ala ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmil ba'thuna shi yasa malam da ya magana kan kabari sai ya shi da alba'as sai ce wa nu'minu bil ba'as wa jaza'il a'mali yawm al-qiyama wal ardi wal hisabi wa qira'ati al-kitab والثواب والعقاب والصراط والميزان الله تعالى ji kashi da gafara Allah ya ramshe shi ya ce wa mu'mina bil ba'th kuma muna yin imani da abin da ya shafi al ba'th idan ka ce al yana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko alba'as ta so aiko da manzanni wala qad na fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut ma'ana muna imani da duk annabawa da manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko sabanin fir'auna da mutanensa da suka ce abanan abasharan na yahduna na abasharan yahduna na fa kafaru wa tawallaw astaghfirullah wallahu ghaniyun hamid suka ce abasharan yanzu mutum ne da shirye da mu sun fi so a turo mala'ika Allah ta'ala ya ce lau qad fil ardi mala'ikatu yamshuna fil ardi mutma'innin la nazzalna alayhim minas sama'i malakan rasula inda mala'iku ne suke tafiya a ban kasa da an turo musu manzo a matsayin da an turo mala'ika a matsayin manzo amma tun da mutane ne suke tafiya sai aka turo musu manzan daga cikin mutane haka ma albas yana ma'anar tashi bayan mutuwa wanda yake shine malam ya magana ana da ya mu'minu bil ba'th muna yin imani da tashi bayan an mutu tashi bayan an mutu al'amari ne da ubangiji allah maɗaukin sarki ya turo annabawa baki ɗayansu a kan shi al'amari ne wanda yake kuma ya buga kwakwalan mushirkan larabawa ka duba ka ga abin da ya shafi arrabu ubangiji sun imani da shi wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna allah zasu ce allah ne saboda ka takaddamar da ake da su akan abin da ya shafi a rububiya ba ta karfi ba a akan iri ba ta girmama ba irin akan abin da ya shafi al-uluhiyya akan cewar shi shi kadai za a bautawa kun ga dai Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum har wallahi in ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard waye halitta sammai bakwai da kaso bakwai la yaqulun Allah wallahi za su ce Allah ne wannan amma da aka ce a bauta ma Allah shi shi kadai sai suka ce ina a ja'alal haka ilahan wahida yanzu za a sa abin bauta ya zama ɗaya tallin tal inna hadha la shan ujab kai wannan abu ne mai dan karin mamaki don su suna tunanin bukatun suna da yawa mutanen suna da yawa to kuma a ce ɗaya ne zai bayar sai abin ya bugun kwakwalwarsu ba su fahimci wani lai khaza'in sararati wal arba kuma duk wani wanda zai ce duk wani wanda za ka kama kafa da shi shi ma da wani ya kama kafa sabanin mutum ya dogara ga Allah subhanahu ta'ala shi shi kadai wa tawakkal ala al-ayn alladhi la yamut mana ce wa mu'minu bil ba'th mana yin imani da abin da ya shafi tashi bayan kabari tashi bayan kabari kamar da bayan mutuwa kamar da na faɗa abu ne da yake an yi inkarin sa mushrikai sun yi mutsin shi kwata kwata san ba su yadda ba cewa wai in an mutu za a tashi har wani yake cewa hayatu thumma mautu thumma nashrun hadithu khurafata ya umma amr yace hayatun arayu rayuwa thumma mautu sannan a zo a mutu thumma nashrun sannan a tashi hadithu khurafa wannan labarin khurafa ne wasu hadisin khurafa in ka duba shama'il muhammadiyya ta al-imamu tirmidhi ya kawo babu mai zaman kanshi inda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake fira da iyalansa yana fira da iyalansa yana fira da iyalansa sai ya yi magana sai suka ce a kamar hadisin khurafa da aka wata faɗi wata magana sai suka ce kamar hadisin khurafa sai ya tabbe su yake kun san hadisin khurafa suka ce a'a kenan juna ce da aka ake faɗanta a larabawa amma har tarihin ma sanadiyyar ya wuce za ki sami irin waɗannan karin magana da ko da muwarin rika. inda ya tambaye ka me saboda mai bahaushe yake cewa sai ba ta gani amma sai ma kana fara amma ka san tarihi ba ba ka sani ba saboda ma yake cewa ko an ɗauki dala da gauran dutse kawai zaka ga abin da ana faɗa shi ba a san me tarihin abin nan ba ko ƙunan baƙin wake da ake waye baƙin wake ɗin wannan kuna ne da shi za a ga wani abubuwa ne da ana faɗan sa kawai ba a san me tarihin sa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ko sun san waye khurafa sai ce khurafa wani mutum ne wanda yake aljanu suka bude mai ido in ji Bahaushe aljanu suka dauke shi da suka dauke sai suka kashi duniyar aljanu suka bude mai ido sai ya dinga ganin abubuwa na rayuwar aljanu ya zauna tare da su kaga wani mutum ya zauna tare da Allah ga duniyar sa daban ne da duniyar ku daban sai da ya zauna ta ba da labarukan abin da ya gani a can lokacin da yake tare da aljanu abinda kwata-kwata ya saba da duniyar mutane to da zaran ka kawo labari mai gama baki za ce kai labarin ka irin don kurafa ne ta tsone gizo da kodi ko jin haushi to sai suka ce wai hayatu a rayu thumma sun thumma mautu sannan a mutu thumma mashrun sannan a tashi hadithu kwarafa wannan labarin da ne su ba su yadda ba wannan har ya kai wani da ma guje daga cikin magazawan larabawa ya ɗauko radaddabaggiyar dabba akuya ta mutu ta zagwani sai ya ɗebo gashi ya zo ya cire da annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu idan mun zama haka ne za a tayar da mu ko idan an zama wannan kashin ga gashi an ɗebo wani ya zama ƙasa wani ya zama wani yana nan da ragowar gashi ko idan mun zama haka ne za a tashe mu sai Allah ta'ala ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ya buga mana misali ya manta yadda aka halice shi qal yace man yuhyi al-izama wa huwa waye zai rayar da kashi bayan ya diddige amsar qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra kace zai wanda zai bayar da zai tayar da ita shine wanda ya kaji halittar ta tun fadi ka lura wannan dawo da ita za a yi ka kusan dawo da ita shi ya fi sauki akan kaza ba tunda babu wani style babu wata alama babu wani abu kwata kwata kaga shi akai sai ce qul yuhi alladhi a awwal marra haka nan ka duba suratul isra haka nan ka duba qur'ani ya yi buga musu misali iri daban-daban har qur'ani yake cewa qul kunu hijaratan aw hadida qul ka ce da su kunu hijara ku zama duwatsu aw hadidan ko ku zama bakin karfe za a tayar da ku ba wai ku zama abin nan ba sai malaman da suka ce wannan jumla an faɗa an faɗe ta ne inkarin lahum inda an faɗe su ne da a matsayin su zama hakan ba kai tsakawa zama duwatsu ne da ma'amuru ku ga arab sai an yi kullahu kun fe in kunu ne jara ku zama duwatsu ma'ana su zama dutse mana in ba su ga an mai da su ba su zama karfe in ba su ga an mai da su mutane ba amma da an faɗa ne na su zama hakikanin ba tuni sun zama duwatsu kawai da sun zama sun zama karafa sai da na ita dogon jirgi da su wa mu'minu bil muna yin imani da da tashi bayan an mutu shi kuma tashi bayan an mutu ya tabbata a tarihi an mutu bayan an tashi abin nan an tashi bayan an mutu ya maimaitu a cikin suratul baqara a wurare biyar zuwa shida kaga dai a nan nan kurkusa farko farkon bakara da suka ce da annabi Musa alaihi salatu wasallam lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun fa akhadhatkum as-sa'iqa sai mutuwa ta danke ku kuna kallo saboda me as-sa'iq as-sa'iq ya zama da ma'anar mutuwa anan bai zama da ma'anar musuma ba thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun thumma ba'athnakum sannan muka tayar da ku da mauti kun bayan kun mutu kenan kun ga da lafazin ne ba'as shi sai ce wa mu'minu bil ba'ath thumma ba da mauti kun bayan sun mutu kuma Allah ta'ala ya tayar da su kenan an mutu an dawo tun a wannan duniya to ne musu a ciki dan daga baya bayan nan wasu da suke zirfi a ilimin falsafa sun dauka manza Allah sallallahu alaihi shine ya fara magana akan in an mutu za a dawo iya suke ganin wani abu ne da ya saba ma annabawa baki daya to wannan wannan kisar a cikin a cikin al'ummar annabi ne ko a cikin al'ummar annabi Musa sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummar annabi Musa ashe al'ummar annabi Musa ya zo da ma'anar da maganar an mutu za a tashi hakan na ka gam in kai gaba kaɗan cikin suratul baqara wani mana kenan na biyu abin da ya shafi hadisin baqara la ba qatilu bani isra'il wannan mutumin da bani isra'ila suka kashe aka rasa wanda ya kashe shi Allah ta'ala ya ba su cewar su sabu sadiya har zuwa karshe ta daribu abin nan ta kun nadribu bi ba'dha muka ce ka dauki wani sashi na sami wannan ku daki wannan mamacin suna dukan mamacin kawai sai ya tashi yana tashi yace wani ne kashe shi fa qul la duribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqiluna kenan wanda din ya mutu kuma an tashe shi kuma kowa yana kallo wuri ne kenan biyu wuri na uku shine tabin Allah ta'ala alamtar ilal mala'i min bani isra'ila alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم حيهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وين سمر بسيك فتسك دكا يتنسوا أكا سمنقود سمبقلي حذر الموت مفعولا لأجله حذر الموت سنقول سنقول سنقول سنقول haka Allah ta'ala faɗa alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun dubun ta ne ba wai mutum ɗari ne ɗan dubunne ne hazar al-maut don gudun mutuwa sai Allah ta'ala ya ce ku mutu an gurba tsira ba kenan kuma Allah ta'ala ce sannan muka rayar da ku wuri ne kenan wuri na uku wuri na hudu aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه الله تعالى كشف أوجه كرا أري ثم بعث ثم الله تعالى تابش يقول هذا لفظ البعث قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام شكرا شكري أنا شنو وجدناه hudu wuri na biyar fanzu ila himarika wani maj'alaka ayatan linnas kallaci jakin kamara jakin shi ya riga ya zaga ruwan kasa suwan duk sun rufe a kasa wasu duk sun yi bari yana kallon jakin jakin ya tafi ya haɗi wanzur ila himarika wani maj'alaka ayatan linnas wanzur ila ibami kaifa shi zuha sun ma kasu lahma Allah ta'ala ya tara kashin jakin ya tashi ko sai da jaki ya ke kirkuka an mutu an dauko ba mutu shida ayar ari ne kai fa tuhi bala walakin da ya shida da yake nuna an mutu anan duniya nuna kare ta kuma ya mutu za a dawo ban da dalilai da suke ta maimaituwa su sama da su shirin masaki kowa da ya riga ya san yadda rani yadda ke kasa take bushewa ake shawa an kai sai kan sai kamar eh, tifa guda ta kasa aka aji nan da na zaka abu kaza kura ta tashi abu kaza shi zaka ji ba shi yana cewa ɗiban gona rani ban da rani ne mutum ya dubu gona sai ce kai ai in an damana ta yi daga na har zuwa kuka can zai noma saboda ƙasa ta babu ruwa ta ta bushe ta matse ta haɗe sosai da sosai ita kan da ƙura take sai ce a ai daga na har kaɗan ya can duk sai ya nome su gaba ɗaya ina gona rani kenan amma da zaran Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama sai ga ƙasa ta bushe ta shaƙi ruwa mana ta girgiza sai ƙasa ta buɗe kawai ko haka yake wanda yake kuma wannan ruwa ne na sama inda za ka zo da drum da drum ko kuma da ko da tankar ruwa kullum kana zuba ma fili haka za ka kai kana ta zuba kasa na sha amma da zarar an yi ruwan sama sai ga malam abubuwa gaba ɗaya suna fitowa wannan abu kullum yana mai mutuwa kullum yana mai mutuwa daga batun a ce za a yi inkarin alkiyama wa in an mutu ba za a tashi ba wannan wani tunani ne da ya saba ma nusus na annaba gaba ɗaya da suka zo da shi dan annabi ibrahim shi ma ya yi maganar in an mutu za a tashi dan ya ce rabbi arini to yin mauta cewar in an da'awar in an mutu ba za a tashi wannan tatsuniyar gizo da oji ganin ta saba matsabtataccen hankali kuma wannan shine akan abin da annabawa suka zo suna ta magana akan shi shi yasa malam bayyana ya nuna maka hikima nan ne yasa ake wannan magana sai ce wa jazail a'malu yawm al-qiyama muna yin imani da sakamakon ayyuka da za a fitar na ranar tashin alkiyama saboda ɗaya kenan daga cikin imani da ranar tashin alkiyama domin a ranar tashin alkiyama ne kowa zai tashi kamar yadda aka gani shi kamar yadda ya duniya kuma khalaqnakum awwala khalqin nu'id wa'dan alayna kamar yadda muka halice ku tun da aka zama ta yadda su sai da Aisha Siddiqa bintu Siddiq ta ce ya Rasulullah maza da mata don ana salama ce za a tashi mai gurlan maka ce gurlan ko lokawa ba balle ka ciya kowa zai tashi sai da aisha ta ce ya rasulullah maza da mata ya ce ai abin ya fita duk tunanin wani mai tunani inda a duniya ne tsaka kilomita guda sai ga ana ana ɗiban shoki sosai da sosai idan tana kai tana dama kilomita guda ya tana nan kilomita guda sai ga abin nan shoki yana neman ya kama amma alhara ina lahira babu wannan kwata-kwata mana saboda haka malam ya ce wa a'mal yawm al da sakamakon ayyuka kenan nan duniya gida ne na aiki kamar yadda ka san da farkon faɗuwar bazara manoma suke noma mai share gona yake sharewa mai fitiki yake fitiki mai sassabe yake sassabe mai duk ayyukan gyara gona yayi har da mana ta faɗi ya shuka har ya komai kai ta sa ido kana kallo ban abin da kai sai ranar da ya zo yana haka burgar doya yana fito da doya kace kira yana na ga wani bata mata so ba kenan duniya wuri ne na aiki tuku a nan duniya ne ake neman lahira ba wai a lahira ake neman duniya ba amma duk da a duniya ake neman lahira kar ka manta da banka na duniya wala tansa nasibuka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wannan shine kawai So saboda ka a ba nan nake cewa dole mutum ya tashi wurjan jan hajaran majara za ka tashi don mutum ya gina ya gina lahirarsa lahira ce an san tabbas za a tashi mutuwa an san tabbas za a mutu amma ba a san yaushe za a mutum ba sau nawa kake jin labari an kira waya kiran da yake shine na karshe a wayar sai ka ji bayan minti goma ko minti ashirin da an sake kiran wannan kira a ce ka san me wannan wayar ce yanzu yanzu bayan minti ashirin maka gama magana a ce to yana janarar yana asibiti wuri kaza ya rasu an shayi wannan ko ba shayi ba an shayi ba wai ba shi da lafiya ba ya rasu saraka dole ne ba wai mutum zai ce a'a yanzu yana cikin shekaru ne shekarun noma ba ne a'a sai ya gama sannan zai nemi shekarun zai yake da shekarun kuma neman lahira a'a babu tabbas akan wannan kaga dai duniyar nan akwai wanda yake zai duniyar nan ko awa ɗaya da bai koma kaga shi abin ba a yayin ta take ba kai akwai ma wanda bai so ma da ne ba akwai wanda yana da shekara sha biyar sha takwas ashirin mun ya rasu yanzu inda za ka je wannan kushewar ta kwabo ka lissafa a ce ka samu tarihi na waɗanda suke kwanci a nan da dattijai da samari wani suka fi yawa samari suka fi yawa kenan ka ga bawai wai ma'auni ba ne ka ce shekaru ne mutum ya ce yanzu zai ci duniya shi tsinke shi ba magana da kai magana ka bu ustazanci wallahi tallahi mutum ya samu kanshi kyamun layi kuma ta zaula amal sakamakon ayyuka duk aikin da mutum ya aikata domin al'amal na farko da jam'i ne na biyu kuma ga al'aljinsiya duk jinsi na aiki wannan aiki kyakkyawan aiki ne mutum zai ga sakamakonsa mummunan aiki ne mutum zai ga sakamakonsa wa inna alaikum hafifin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara fi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha hawa ad-din wa ma hum anha bighayb سورات أبو نيل أبيلي ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين آه فلقت هام العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والله دول ما تنيا تاشي ذا تنانسا ذا إلمنسا ذا أروتيسا ذا ألفنسا ذا ذيكيسا ya danne ya gabatar ma kansa ba ya gabatar ma wani ba kuma na alkhairi isa malam yace wa jazail a'mal muna imani da sakamakon ayyuka ka lura sakamakon ayyuka kenan za a lissafa aikin in aka lissafa aikin sai kuma a bada sakamakon shi kowanne aiki daya sakamakon shi daban aiki kaza aiki kaza sakamakon shi kaza aiki kaza aiki kaza sakamakon shi daban wal ard malam yace muna imani da al ard ujurowa da Allah madaukin sarki yake cewa yawma idin tu'raduna abinda yawma tu'raduna alaiha a yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya tu'radun za a kuturo da ku za a kawo ku gaban ubangiji Allah subhanahu wataala ya zai ga mutum a wannan ranar ya Allah ke mana mai kyau wal hisab da lissafi a lissafa adadin zikiri da kai adadin salatu annabi da kai a lissafa shi adadin istighfari da kai a lissafa shi adadin hailala da kai a lissafa adadin tasbihi da kai a lissafa adadin kaza adadin kaza adadin kaza da kowanne a lissafa shi ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan sai a bara sakamako in aka lissafa aikin sai kuma a dora shi akan mizani in aka ɗora shi kamar da bayani zai in aka ɗora shi akan mizani sai kuma a ɗauko ma'aikaci shi ma a ɗora shi na kenan sai a ɗauko littafan da aka rubuta ayyukan a ɗora su ƙara ƙaƙaf ce da ranar tashi alkiyama in ka ji mutum yana cewa da kunyar duniya gwamma ta lahira wallahi bisan lahira ba ya jahilci bai ake sani mai ce lahira ya ce da kunya duniya wai ba su ji kunya a duniya kwara sun ji kunya a lahira wallahi bai san me ce lahira ba bai san me ce lahira ba Allah ka tsare mu baki da amma duk wanda ya san lahira ranar da za taro ne fa da ba a taba yin irin shi ba tun daga dan uwan dan abin nan dan uwan dan annabi adam din nan wanda ɗaya kashe ɗaya tun daga wannan wanda aka kashe na farko har zuwa na ƙarshe da ya mutu fa gaba ɗaya za a tashi fa gaba ɗaya a ɗaga wani a ce ware shi ne ware ga irin ta'addancin da yi a wannan rana baki ɗaya ga annabawa ga manzanni ga waliyan Allah ga salihan bayi ga waye gawa a ce wane shi ne wane ga irin ɗanyen aikin da yi wane shi ne wane ga irin ɗanyen aikin da yi ya kake ganin wani ranar malam mutum ya ce da kunyar duniya ga ta lahira mutum aine Allah ya isa ya ce ba mai irin ta suke jira aine Allah ya isa ya ce motar ta cika ta ki sai dai ta samu feda wannan isgiri ne wannan bai halatta ba mala aine magana ya ce sa biya a can ya san can kuwa ya san can ranar da annabi sira da amincin Allah su tabbata gare ce kun san al-muflis suka ce ya shi ne wanda ba shi da gogon a matsalar ya ce ba ne al-muflis ba al-muflis ne wanda zai je ranar alkiyama da azumi da sallah da komai yayi amma ya zagi wancan ya aibanta wancan ya yi kaza ya yi kaza wannan zikiri wannan salatu annabi wannan sallah wannan azumi su za a dauka a biya naira goma naira talatin naira arba'in dala kasa kasata tarakta kasata taki kasata duk da wannan za a biya ba ba wai da naira da kai kaftara ba da naira da kai zalunci mai fiya wuta ba da ita za a biya ba salatin annabin da kai shi za a ɗauko a bata aikin hajjin da mutum ya malamai ce in yayi kenan ka gan ba ya gama ta matar kubara kenan in ma mutum ya yi kenan wallahi mutum ya makan shi kiyamun laili tun a duniya tun a duniya mutum ya haƙura da abin da yake halas in dai kuɗi ne an riga an gama yi ina fata yin fahimci wannan da kyau in dai ilimi ne an riga an yi kawai na ana magana ana magana ilimi ana magana annabawa ana magana ilimi ana magana wancan mutumin da Allah ta'ala yake cewa watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتذكرون يتفكرون in kuma mulki kake ya riga an yi sun zulƙan mai wanda ke sun kara da duniya baki ɗayan ta kara kakaf sai da ya je inda rana take faduwa bayan ya je inda take hudowa sai da ya kura duniya ta inda daga inda yake babu sauran wani gini kuma a gaba sai da ya kai inda rana take hudowa ta inda daga inda yake to babu sauran wani gini a gaba kaga ya gama gaba da yana kenan hakan da sai da ya kaba ya bugo wata kusurwar sai da ya je karshen gini na suna mutanen da suke a wani suna neman tsare daga yajuju da majuju da suke ta ya gaba kara da ko ina da ina haka Allah ta'ala zai yin hukunci shi a cikin bayaninsa a cikin suratu al-kahf to saboda ne ana faɗar waɗannan al'amuran ne saboda mutum duk abin da zai nema ya nemi sai sai sa kada ya kauce mu hanya sayan ta gogonci ce sayawan ta shiga ƙungiyar matsafa ce ko don ya ilimi ko don ya kuɗi ko don ya shugabanci ai riga an gama yi ina fata mun fahimci wannan ko duk abin da yi ne zai zama ɗan ƙaro na ban ji bahaushe amma ƙur'ani ƙaro ne ya faɗa yace inna qaruna kana min qawmi musa fa baza ne wa atainahu min al-kunuz tasbatin ba da aka bayar ba a yi bayanin cakacakan da suke tare da shi ba mabudayya kawai aka faɗa mun bashi min al ma inna mafatihahu abin da yake nan mabuɗin da ake buɗewa la tamu'u bil usba za ta ga yadda samari majiya karfi wanda yake sun tasan mai goma majiya karfi a lafta fasa shi ba su iya daukan shi ba mabudin ba ba kudin ba ka san ba karamin abin nan ba yanzu ko mabudin da suke aljihun ba ya kasan da da za ta kira su za su bude abubuwa da yawa to amma malam du kudin da an an gama yanzu mulki an an gama karatu an an gama mutum ya bi halattacciyar hanya ta yadda zai same su su amfani shi duniya da lahira wa qira'atul kitab da karatun littafi la ilaha illallah iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba ka karanta littafinka da kanka mutaka zai daga littafin shi yana yayi zikiri ya karanta qur'ani lokaci kaza yayi ashar lokaci kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya guri can wuraren kaza da kai shi zai dinga faɗa duk waɗannan tafasun ne na abin da ya shafi ranar tashin alkiyama saboda ka karatun littafi ba karamin karatu ba ne karge magana cewa baka iya karatu a duniya ba ko baka iya rubutu duk za ka karanta tsab ta baka ka fadi liwa liyawma alayka su kai kadai za ka magana ka hisabi ba magana cewa na karanta mu kowa na shi zai karanta kowa shi zai karanta littafin shi da kanshi ya Allah ka sani mu la ilaha illallah rana tashi alkiyama kenan ba wasawab malaici muna yin imani da abin da ya shafi lada lada da za a ba mutum mun yi imani da akwai ladan za a bayar wal iqab mun yi imani kuma da uquba da za a yi wanda ya saba ba Allah madaukakin sarki mun yi imani da ita Allah ta'ala ya ce duk wanda ya zai banka shi a wuta zai yi kaza zai yi kaza mun yi imani wannan ba tatsuniya bane ba kawai an ba ne bane duk ba kodai a ciki tabbas ne zai faru wasirab mun yi imani da siradi siraɗi da za a gindaya shi kan doron jahannama kowa ya tsallake shi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jufiya mun imani da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ga wannan siraɗin fa yana da ɗan karan kaifi a jikin shi kuma akwai ƙugiya wanda yake suna yabar mutum zuwa ƙasa ƙasa kuma jahannama ce kafin ka hau tsiratsi gefen shi akwai amana tana jiran duk wanda ya ci ta da ba zai ce amanatul amana duk wanda ya ci amana al amana ta ci shi amana tana nan tana jiran mutum a gefen tsiratsi amana ta magana wani zai faɗa maka magana ai ba kai kaɗi bane a cikin gari ba kai kaɗai bane a unguwarku ba kai kaɗai ne a masallaci ba ba kai kaɗai ne a makaranta ba ya ware kai ce wannan maganar amana ce amma ko bayan kammala kai ma zai kaje ka samu abokin ka ce wani ya ce min kaza amma ya ce min amana ce so kai ma har shi yana da wani aboki a kalla guda daya kullu rubu kaza akwai amana ta magana akwai amana ta kuɗi akwai amana ta ajiya karka ji an ce amana wato ka daki ajiyar kuɗi a'a amma duk wani abin da za a ce maka amana ko tambaya neman shawara ka mutum yanzu ce amana nake neman shawara ka akan abu kaza wannan abin ka faɗa mishi ko da ba zai yarda da shawarar da zaka ba shi ba asalin abin da inda kai ne haka zaka yi haka zaka zo yi neman shi ina fata ko fahimci wannan da kyau to ko bai ce maka amana ka duk mutumin da ya ware ka ko yana neman shawara ka to ya ware ka da cikin mutane saboda haka ka ba shawara hakikanin abin da ka sani na cewa in kai ne shi za ka bi sawa'un kasuwanci zai fara sawa'un ya zai yi sawa'un shi zai aura sawa'un akan mene ne ce yana neman ka shawara ka fayyace mashi hakikanin abin da ka sani ina fata mun fahimci wannan da kyau na kaga a cikin al'umma ba kai kaɗai bane ya ware ka sura kamala ya ce wal iqab sirat da sirati wal mizan da al mizan ma'auni kenan abin da ake auna aiki da wanda ya yi aikin da inda aka rubuta aiki din kaga wanda ya yi aikin da shine mutum ko da yake nan abin da aka aikata shine alkhairi ko sharri shi ma za a dora shi sannan takardun da aka rubuta su ne asur kenan abin da ikara kitabak shi ma za a dauke shi a dora shi akan sirati kuma idan aka yi awo akan sirati mutane suna zama ɗayan abubuwa guda uku ne abu na farko shine mutumin da alkhairinsa suka rinjaye sharinsa ko da yaya alheri ya fi sharri yawa aljanna kai tsaye wannan shine ita ce magana da zarar alkhairin ana ɗora su akan ma'auni sai ma'aunin ya nuna alherin da kai ya fi sharrin da mutum ya yi wannan kai tsaye aljanna ce fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya shikenan duk wanda kyakkyawan aikinsa ya rinjayi mummunan aikinsa ko da da ɗigo ɗaya ne kawai abin da ake buƙatar kyakkyawan ya rinjayi mummuna shikenan wannan aljanna ne ke tsaye sai wanne kuma sai kishiyarsa wanda mummunan aiki ya rinjayi kyakkyawan aiki Allah ta'ala ya sauki to idan mummunan aikin mutum ya rinjayi kyakkyawan aikin mutum kenan an ce yarin jaye kyakkyawan aiki a kyakkyawan aikin babu shirka kenan domin bai shirka da kyakkyawan aiki ba su haduwa shirka tana lalata kyakkyawan tana lalata aiki ne ta zama ita kadai a wuri ba ta bukatar tauhidi a wurin domin la in ashrakta la yahbatanna amaluka kana yin shirka aikin zai bace ne maka tantance tona da kyau ko shi sa take ganin malamai suka kawo ridda tana cikin abubuwan da suke warware alwala kun gano nan da kyau ridda mutum ne ya yi alwala da ya yi alwala sai ya yi ridda yana yi ridda ya musulun ya sake ba musulunci ya sake alwala saboda ne saboda ya ɓaci kenan da ta taɓa yin aiki hajji sai ya sake aiki aiki ya ɓaci gana ina o da aka ce alwala da yake yake da aka ce a miƙo huta sai mutum bai dawo ba da aka ce aiki hajji ɗaya daga cikin maganganun malamai kenan wasu ka ce a bacin aiki yana batuwa ne sai mutum ya mutu akan shirka tukuna amma dai ala'ita har mu fahimci bala'in da ke cikin shirka shi yasa malamai suka sanya ridda daga abubuwan da ke warware alwala domin alwala aiki ne kuma kyakkyawan aiki ne mutum yana yin ridda alwala shi ta kare saboda ko da ya dawo musulunci sai sake alwala to mutumin da ke mummunan aikinsa ya rinjayi kyakkyawan aikinsa wannan yana da fuska guda biyu fuska ta farko in Allah ta'ala ya ga dama ya fi mishi gaba ɗaya shiga da shi aljanna wannan mun yi magana shi a darsan baya ko dan yana cikin mashi'a ganin dama Allah ta'ala ne ya kona shi fuska ta biyu Allah madaukakin sarki ya kona shi gwargwadon wannan zunubin da yake da shi ma'ana yana da zunubi kashi 95 bisa 100 95% yana da alkhairi ne kawai biyar bisa ɗari amma kaga a ciki da babu shirka na da shirka da manja din babu ita to kaga kenan in ya shiga wuta zai shiga wuta ne gwargwadon wannan zunubi na kashi 95 bisa 100 in ya konu sai kuma a dawo da shi zuwa rahama to kaga wannan wanda mummun kyakkyawa aiki shi ya rinjayi mummunan aiki kenan Allah ya tsare sai na uku wanda suke 50-50 kyakkyawan aiki hamsin mummunan aiki hamsin ko da da kiftawa da bismillah wani bai rinje wani ba kaga wannan sune in to zalla arafu kenan da Allah ta'ala ce wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum kuma a to zalla arafi akwai waɗansu mutane waɗannan mutanen suna gane kowa da alamarsu mana suna gane 'yan wuta da alamar su suna gane yan aljanna da alamar su don su suna tozon la'arafi in numfashin aljanna ya bugo su shaƙa in tindin wuta ya bugo su shaƙa wa alal a'arafi rijalu ya'rifuna kullan bisimahum wa ma dau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa yatma'un su yan tozon la'arafi kenan Allah ta'ala ya ce wa ma dau ashabal janna sai su kira yan aljanna su suwa dan ke zalla arabi sai su kira yan aljanna su ce an salamun alaikum abinda kiran nasu ya kunsa kukan amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah ka sanya mu cikin su cikin ba yan ke zalla ran ba eh, kai da dan kira da maganganun malamai sai ke shiru kawai ibn hazm yace shi ko a tuzo ne a rafin da samu wani malamin yace shi yanzu ina ya ga idan da zai rike Allah rahmansa ya Allah muna roƙon rahmanka lam yadkhuluha basu shiga aljannar ba su so kenan dan ta zalla arafi wa hum yatma'un amma suna fadayinta kenan ayar yana nuna ƙarshen al'amarin su za su shiga wa'iza surifat absaruhum a lokacin da aka za ki magana ne wa'iza surifat absaruhum a lokacin da aka karkatar da gannansu tilqa'a ashabin nar dan su kallaci yan wuta kenan yan tobar larabu in suka kora ma yan aljanna ido ba za su dauke don kuma su kallaci yan wuta ba a'a Allah ta'ala cewa wa idza surifat absaruhum karkatar da gadon za a yi ya suka iya dole ya karkatar da su kuma su ba yan wuta tilka ashabin nari zuwa ga yan wuta su kuma su tsine musu hada zuwa ƙarshen kisa wannan zo nuna maka cikar adalcin ubangiji wanda yarin ya sharran sa gashi wanda yarin ya alkhairin sa gashi wanda alheri din da sharrin suka yi daidai wa daida gashi ya Allah rahmataka marju wala takilna ila anfusina tarfata ayn wannan al'amura yana da kyau lalle lallan mu tashi na farko me ke sa mizani waɗanne irin ayyuka ne suke da nauyi a mizani kuma ya kake yana da kyau ka san aikin alkhairi da yake da nauyi a mizani akwai hadisin ƙarshe da ke cikin sahih bukhari wani hadisi كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل ذكري صبت تتشي تتشي ما يستان بقبا كما الله صلى الله عليه وسلم يتشي ثقيلتان في الميزان سنة دلو ينقص كأي ميزاني والنذكر شيء سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده shi kuma tun da ba kafa kaza ba a salama ya ce kaza ba shi ba a auna shi ba a lissafa shi duk ikirin da ba a sa ka yi kafa kaza ba to wannan ba da zarfi zaman babu zarfin da ake yi shi ba a ware da safe ko da yamma kuma ba a lissafa shi kun gane nufi na in dai tun da zikiri ne mutala wannan duk yadda kai shi kenan babu maka lissafa balla ce kana da kirbi mai dubu ko kana da mai ka duk da ta tasa wajen da ba lissafa shi ake yi ba masar ne kenan daya akwai husnul khuluq kyakkyawan dabi'a kyawawan dabi'u suna da nauyi a mizani kisa na salmai cewa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kisa shaykhul islam ibn taymiya yake da littafin al-wasiyatu sughra wanda in sharhin wannan littafi wannan hadisin husnul khuluq kyawawan dabi'a wa khaliqin nas ka zauna da mutane in ku an ci mutane ne mutane zaka hada su zaka su wake da shinkafa ne har da tsakuwa domin akwai kafirai akwai mushrikai akwai munafikai akwai yan bid'a akwai yan sunna akwai kaza duk akwai su kuma wa atu kullu zai haqqin haqqahu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan nau kenan biyu muka faɗa annabi sirra da aminci Allah su tabbata a gare yace subhanallahi wa bihamdihi tamla'ul mizan lafazin subhanallahi wa bihamdi tamla'ul mizan yana cika mizanin gaba daya tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard ko ko yana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa ne wannan lafazi subhanallah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah so haka za ga waɗannan zikirai ne da suke ingantattun zikirai da suke da nauyi a mizani to kar manta zunubi kuma haka yake gobara ne kuma alkhairi yana janyo alkhairi hakan nan sharri yana janyo sharri in dai mutum ya aikata barna bai bi ta gifari ba to za a ga wannan barna a hankali sai ta janyo mai sai ta ja shi zuwa aikata wata barna kuma ta daban Allah ta'ala ya tsare mu saboda waɗannan al'amura abin da ya shafi al-mizan au ranar tashin alkiyama a auna kaya wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya hau bishiya zai tsinko asuwaki sai sahabi sai ga ƙaurinsa sharaɓansa siriri sai suka yi dariya amma da tsirar abinci Allah su tabbata a gari ya ce kafafuwansa suna da nauyi a mizani ashe abin ba wai garin jiki ba ne ba wai jibgege ne a cikin babbar riga kuma yana zama akan mizani wai zai nauyi ba a'a imani ne abu abin imani ne in mutum yana da imani sai ya ga yayi na in kuma babu sai ga shi da shi da sauran ma sai ga sauran zai nemi wani dai Allah ta'ala ya tsare mu baki Allah ta'ala ya kada Allah ta'ala ya Allah muna roƙonka kada ku mu tamu ranar tashi alkiyama wala tukhzina yawm ba'fu wala tukhzina yawm ba'fu yawma la yaf'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin